to kokomba shine khiyar da larabci khiyar shine kokomba kokomba abu marwan ya ce daga cikin fa'idodin da yake da su na farko sa ga ɗan adam musamman da safe ai da daddare kafin ya kwanta ya zama abincinsa na asha yace to daga cikin fa'idar da zai samu a jikinsa na farko shine duk wani sinadari da yake bin jini na cuta ya ce shi yana da sinadarai wanda yake bin kwayoyin cutar da suke cikin jini yana narkar da su kuma yana kona kitse da kiba na jikin dan adam idan kuma mutum yana yawan nika khiyar ya sa masa leman tsami a nika shi a sa leman tsami ka sha shi suka ce to bayan ya maka magani na ƙona cutar da yake cikin jini kuma garkuwar jikinka kuma duk wani abin da ya shafi rabo na sanyi da izinin Allah za ka wuce shi amma shawarar da ake bayarwa ne in za a ci ya a tabbata waɗanda suke shuka shi ba sa masa bayi da ruwan kwata ko ruwan bayan gida ko ruwan kazanta domin duk wanda ya ci wannan kiyar ɗin ba zai rabu da cuta guda uku ba mm-hmm. typhoid mm-hmm. da goita irin abin da ke fito a wuyan nan mm-hmm. sannan kullum in ya samu lokaci ya zauna sai hamma sai gingiri saboda waɗannan ƙwayoyin cutar suna da tasiri ya zana ka ga kamar garin kano za a ga kullum ba a rabo da typhoid ya zana ka likitoci ma sukan ce ka guji cin ganye wanda ba a tsaftace shi ba